الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هوماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau ashirin da biyar da shida afwan ga watan dulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma sha shida ga watan sha shida ko sha bakwai sha shida ga watan tara miladiya bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin tafsiri na mako-mako da muke yi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kirazanmu ya sanya alƙur'ani ya cece mu ya ƙara mana san alƙur'ani da kuma fahimtar da aiki da shi za mu tashi sabuwar sura insha Allah ta'ala suratul inshiqaq bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ita ce sura ta 84 a jerin surorin alkur'ani guda 114 ayoyinta 25 sannan ittifaqan na malamai sura ce makkiya wato an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya koma madina kamar yadda za mu gani insha allahu ta'ala babban darasin da wannan sura take karantar da mu shine bayani a game da tashin alkiyama kamar saurorin da suka gabace ta musamman suratul takwin idza shamsu kuwirat da kuma suratul infitar idza sama'u fatarat wannan shine babban darasin da wannan sura take karantar da mu abubuwan da za su gudana kafin tashin alkiyama da kuma abubuwan da za su faru a tashin alkiyaman na sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi bayi kafin nan kuma hisabi sannan sai a yi sakamako wasu su tafi aljanna wasu kuma su tafi wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga wuta falalar wannan surar hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da isnadi sahihi riwayar sayyiduna Abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sharrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ka annahu ra'ayu aynin falyaqra surata idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u fatarat wa idha as-sama'u shaqqat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake son ya masa daɗi a zuciyarsa ya ga alkiyama kamar ga taɓalo-ɓalo tana faruwa to ya karanta waɗannan surori guda uku sura ta farko ita ce idan shamsu kuwirat wadda bayaninta ya gabata mun yi tafsirinta sura da take biye mata wadda ake sanin yadda alkiyama za ta tsayu ta sanadiyyar fahimtar wannan surar ita ce suratul infitar wato idan sama'un fatarat ce sura ta uku ta ƙarshe ita ce wannan sura da take gabanmu idan sama'un shaqqat Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya fahimtar da mu abin da ke cikinta tana ɗaya daga cikin wurin da akwai sujada a cikinsu duk da ba ta cin al'aza'i akwai abin da ake ce masu judu tilawa a lokacin da mutum yake karatun alkur'ani ya zo wata aya to sunna ta tabbatar da a wannan wajen ana yin sujada to suratul tana ɗaya daga cikin surorin da akwai sujada a ciki iyaka dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba ta cikin al'aza'ir in an ci al'aza'in su ne sujudodi guda goma sha ɗaya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe su katamomau kusan duk lokacin da zai karanta ɗaya daga cikin waɗannan surorin da aka samu waɗannan sujudodin a cikinsu to sai annabi sama ya yi sujada abu hurairah radiyallahu anhu ya ruwaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu al-infitar da ya kawo wajen da ake yin sujada wa idza quri'a alaihim al-qur'an la yasjudun annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a wajen saboda haka sayyiduna abu huraira yace ba zai gushe shi ma yana yin sujada ba har ƙarshen rayuwarsa idan ya karanta wannan sura ta suratul infitar na'am suratul inshiqaq jazakumullahu khairan suratul inshiqaq ba infitar ba to abinda sai na abu hore ya faɗi kenan amma mafi yawancin malamai kamar yadda muka ambata sun tabbatar da cewa ba ta cikin al'ajaib wato ba ta cikin waɗanda aka ƙarfafi yinsu amma idan mutum ya yi akwai lada in mun zo kan ayar insha Allah ta'ala za mu ɗan yi bayani a game da sujudu tilawa da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da ita Allah shi taimake mu Allah ta'ala ya buɗe wannan sura mai albarka da idan sama'un idan sama'un Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu idan sama'un shaqqat a lokacin da sama ta tsatsage alin malamai suka ce shine alin fita alin fita alin fita shine alin sida' abu ya tsatsage ya shi me yasa sama za ta shi sama za ta shi saboda mala'iku su sakko saboda mala'iku su sassakko a zo a yi hisabi to shi ne ake in shiƙaƙi nan Allah ta'ala yana ba da labarin abin da zai faru duk da tashin alkiyama idan kiyama ta zo to Allah ta'ala zai sa sama ta kyakkece ƙofofi su bayyana a gare ta ƙofofin nan na saukar mala'iku يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا راند زما يوم تشقق السماء بالغمام ranar da sama za ta kyakkece da giragizai wa nuzzila al mala'ikatu tanzilan sannan a sassaukar da mala'iku sassaukarwa so da mala'iku za su sauko domin a zo a yi hisabi ga bayi wanda ya kyautata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da kyautatawa wanda kuma ya muna na wal billah Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da munanawa so daga alin shiqaqu malamai suka ce shine alin fita kuma shine alin sida tsatsagewa abi tsatsage to sama za ta ce ta tsatsage kofofi su bayyana a gare ta dan mala'iku su sauko sai Allah ta'ala ce wa azinat wa azinat kuma sannan sama ta saurari li ha umarnin da ubangijinta ya bata wa huqqat kuma lallai sama ta cancanci ta amsa umarnin da ubangijinta ya bata ko kuma sama ta cancanci ta tsatsage lafazin azina malaman tasiri suka ce azina sami'a ne azina sami'a larabawa suna faɗi suna cewa azina amrahu fattaba'ahu ko azina amrahu da ilaihi, ko azina li amrihi da ilaihi. laraba suna cewa wane ya saurari umarnin da wane ya bashi kuma ya bi umarnin so daga lafazin azina a larabci ya zo a haka da yawa wani daga cikin mawaƙa na larabawa yana faɗi a cikin eh, yana yana yana yana yana ci yana faɗi a cikin baitin sai yana cewa summun summun idza sami'u khairan zukirtu bihi wa in humu sami'u sharran bihi azilu yace summun idza sami'u khairan zukirtu bihi waɗannan mutanen makiyana ne سم في زمن القرآن إذا سمعوا خيرا ذكرت به إذا سقد أن أنبت الهيرينا وإن هم سمعوا وإن هم سمعوا شرا وإن وإن ذكرت بشر عندهم أزلوا أما إذا سقد أن أنبتين بشر أذنوا أي سمعوا شيء سوغا غاتل sannan wani yana cewa in yasma'u ribatan ba'u biha farihan akwai riwaya ta zo da in ya'zinu ribatan ba'u biha farihan shi in ya'zinu ribatan ba'u biha farihan idan suka ji an ambaci wani abin da ya shafe ni mara kyau shi ne riba kaga azinu ai sami'u ba'u biha farihan sai su tashi kawai su je su yi ta yaɗawa suna jin daɗi wa ma zukirtu bihi min salihin dafanu amma idan an faɗi alheri na dafanu sai su toshe wannan sai su turbuɗa wannan alherin duk abin da aka faɗi nawa mai kyau to sai su turbuɗe shi kamar yadda ake turbuɗa gawa ba su san aji to mahalli shahid shine in ya azinu in ya azinu ribatan in ya zanu an in yasma'u in suka ji so da haka nan Allah ta'ala ce wa adinat li rabbiha ay wa sami'at li rabbiha sama ta ji maganar da ta ya bata ubangiji ne ba ta umarni ya ce ya ke sama kyakke ce dama tuntuna Allah maɗaukaki gaskiya ba mu labari sama mai ɗa'a ce ya ba mu labari da sama da ƙasa masu ɗa'a da'a faqala laha wa lil ardi atiya taw'an aw karhan qala ta ataina ta'i'i lokacin da Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida ya halicci kwanaki ya halicci ƙasa a cikin kwanaki biyu sannan ya halicci sammai a cikin kwanaki hudu su ne suka ba da kwanaki shida da Allah ta'ala ya gama halitta su baki ɗaya faƙala ha walil ardi ai faƙala lissama'i sai Allah ta'ala ya ce ma sama walil ardi kuma ya ce ma ƙasa i'tiya taw'an aw ku zo taw'an a matsayin masu biyayya aw ko kuma tilas qalata ai qalati as-sama'u wal ardu sai sama da ƙasa suka ce ataina ta'i'in ya Allah mun zo gare ka a matsayin masu biyayya ba a matsi ba ba tilas ba mun zo a matsayin da'a gare ka to dama sama tun a duniya da Allah ta'ala ya halicce ta mai da'a ce to yanzu kuma gashi ƙarshen halittar ta ya zo yau matubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat za a canza sama za a canza ƙasa ita wannan samar tana da ƙarshen lokacin aikinta kamar yadda ƙasar da muke rayuwa a samanta ita ma tana da ƙarshen rayuwarta za a kai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai canza su to in lokacin wannan canjin nasu ya zo shine Allah zai ba sama umarni cewa ta kyakkece sai ta kyakkece mala'iku su sakko daga nan kuma sai a halarci wata samar sabuwa to kun gani shine rabbiha ay wa sami'at li amri rabbiha ta saurari umarnin da ubangijin ta ya bata dama mataki na farko na da'a shine as-sam wanda bai ji ba to ba zai bu ba sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma mun bi su ko waɗancan lalatattun sai suka ce ne sami'na wa asaina ai ma tun daga wajen sai su ce wasma ghayra musma'in ku ji ba jin gaske ba ku je ku yi kaman kuna ji amma ba ji kuke ba shi yasa aka zargi waɗanda in sun zo gaban annabi sama ba kyakkyawan saurare suke ba wa minhum man yastami'u ilayk حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فلت أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم إن سنزوبات صورارا domin sun zo ne kawai su yi kamar suna ji amma ba ji suke ba in an faɗa musu ba za su yi ba kaga sami'na wa asaina kenan shi yasa sayyiduna ubada ibn samit radiyallahu anhu abul walid ɗaya daga cikin sahabban annabi sama yace bayana rasulullahi sama ala sam'i wa ta'ati ce mun yi wa annabi sallama biyayya mubaya'a chaffa ala sam'i wa ta'ati akan cewa za mu saurari duk abin da ya faɗa mana wa ta'ati kuma za mu bi to shine nan Allah yake ba mu labarin cewa sama ta bi umarnin ubangijinta ta saurari umarnin ubangijinta wa huqqat sannan ai dama ta cancanta taima ta biyayya kuma ta abin abinda ubangijin ya ce ta yi ko wa huqqat ai wa huqqat laha an tanshaqqa ta cancanci a lokacin ta tsatsage kuji ya dauka balarabe yana cewa hukka wato abi ya cancanta cancanta wani mawaki daga cikin mawakan laraba ce baka aini wa hukka lahal buka'u fama yughni al-buka'u wal yace bakat aini idanuwa na sun kama kuka idanuwa na ido na yayi kuka wa huqqa lahal al-buka'u ido na ya tantance kuka amma fama yughni al-buka'u wal awilu kuka bai mun amfani ba sannan tuna bala'in da nake ciki shine al-awilu mutum ya rika tuno bala'in da ya taba shiga a baya shine balarabe ke ce masa al'awilu yace duk ba su mun amfani ba to mahalli shahid dai a baitin shine wa huqqa laha bukaha ta cancanta teku idan nawa ya cancanta kuka to shi ne Allah ta'ala ya ce wa adnin rabbiha hawa huqqat sannan sama ta saurari ubangijinta a game da umarnin da ya bata wa huqqat dama sama ta cancanci ta bi umarnin ubangijinta shi Allah ta'ala ya ce wa idan al muddat sannan Allah madaukakin sarki ya ce duk a wannan filin tashin alkiyama idan al muddat idan ƙasar aka zama an shimfiɗe ta muddat ai busitat aka shimfiɗa ta wannan ƙasar tamu da muke da ita akwai tiddai akwai rafuka akwai tudu akwai kwari akwai rafuka akwai koguna akwai sama akwai ƙasa can wani wajen kaga an yi kwana ga duwatsu to ƙasar lahira zai zama Allah maɗaukakin sarki za a shimfiɗa ta ne shine muddat busitat za a shimfiɗa ta la tara fiha wajen wala amta ba za ka riƙa ganin karkacewa ba ƙasa babu karkata a tare da ita sannan kuma ba za ka riƙa ganin kwalogai da ramuka a cikinta ba ƙasan lahira shimfiɗaɗɗiyar ƙasa za a yi malaman tafsiri suka ce busidat litattasi'a man yuhasabu alaiha busidat za a shimfida ƙasar ne litattashi man yuhasabu alaiha domin ta yalwaci duk wanda za a yi mai hisabi a samanta za ta ɗauki kowa za ta ɗauki kowa ƙarya ce ake zillawa a ce a filin arafat za a yi tashin alkiyama babu hadisin da ya tabbatar da wannan ƙarya ce ƙarya ce zunzurutun ƙarya a cewa a filin tashin a filin arafat za a yi tashin alkiyama ba hadisin da ya tabbatar da wannan ba aya a ƙasa a sama a ƙasa Allah ta'ala ya ce zai yi halarci ƙasa ta musamman za a shimfiɗa ta wadda babu ramuka babu rafuka babu tuddai babu kwari a tare da ita shimfiɗaɗɗiyar ƙasa Allah ta'ala zai shimfiɗa ta kowa ana kallonsa kuma kowa yana kallon kowa ne. so daga ne wa idal ardu muddat a lokacin da ƙasa kuma aka shimfiɗe ta aka buɗe ta kamar yadda kake shimfiɗa tabarma ba tare da nan natsewa ba kun ga Allah ta'ala a wani wajen ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi والأرض جميعا قبضته يوم samawatu والسماوات مطويات بيمينه Allah ta'ala ce wa ma qadarullah haka qadri kafirai basu ba Allah matsayin shi ba alhali wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati alhali kasa a ranar Allah ta'ala zai damke ta السماوات مطويات بيمينه سنة إتقوم سما الله تعالى زي ننبيت دامنسا فسيوسكي هنا كمدة شنكو نا أنت مدة شنكو ما أنت قبضة ƙasar da za a yi ƙabdinta ita ce ƙasar da ba ita za a yi hisabi ba ƙasar da kuma muddat ita ce sabuwar ƙasar da za a shimfiɗa ta dama sun ga wata aya ta shiga tsakaninsu yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawat ranar da za a canza ƙasa ba ƙasar ba sannan sammai ba samman da ka sani ba sababbi za a yi waɗannan da muka sani Al'adu jami'an qabdatuhu yawmal ƙiyama. Allah zai danke ta a canza ta ta samawati sun biya yaminihi sannan za a naɗa sammai ga baki ɗayansu. daga nan ne wa idza al muddat daga nan sai a shimfida sabuwar ƙasa sai a zo a yi a samanta wannan shine haɗa ayoyin ayoyin guda uku waccan ta cikin suratul zumur tana ba mu labarin cewa za a nannaɗa ƙasa za a ta Allah zai dantse ta a hannunsa sannan sama kuma za a nannaɗe ta wannan aya ita kuma tana ce mana wa ilal ardu muddat a lokacin da za a shimfiɗa ƙasa a hunaka farqun zahirun bainal qabdi wal basti ko bainal qabdi wal maddi da damƙe abu da shimfiɗe shi ba za su zama ɗaya ba ko to sai waccan ta shiga tsakaninsu sai ta fassara su duka ta ce ga abin da ake nufi yau matu baddalu al'ardu ghayra al'ardu was-samawat ai was-samawat ghayra as-samawat kenan za a canza sama ba wannan samar da ka sani ba ba ita ba za ta kai ƙarshen ta in ta kai ƙarshen ta mala'iku suka sassako to daga nan sai a nan nade ta sai a halitta sabuwa so daga sama'un jadidatun wa ardun jadida sabuwar sama sabuwar ƙasa duka sababbi a ƙasar za a yi a ƙasar sabuwa za a yi hisabi sannan kuma ga sabuwar sama ta lullube mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mai sa mu cika da imani na'am wa alqat wa alqat ma fiha wa tawallat wa alqat sannan ƙasa alƙat ta jefar da mafiha da abin da ke cikinta malamai suka ce min almauta na mamatan da ta ɗiba dama can ai Allah ta'ala a cikin suratul mursalat ya ce alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwatan salam na ja'alil arda kifatan ashe ba mu sanya ƙasa ta zama muku jaka ba gawa ahya'an wa amwatan ga masu ranku da kuma waɗanda suke da suka mutu masu rai a cikin ƙasar ake komai ka gina gida ka ga wani ya gina gida kamar ba zai mutu ba yanzu ma ƙasar ake kwakwarewa ciki a can abin da ake cewa jiran ko a gina can ƙasa su ne suke ce musu da larabci albunat tahiyya albunyatu tahiyya ginin ƙasa can ƙasa kawai kana tafiya ba ba ma ka gane ka shiga ƙarƙashin ƙasa a irin ƙasashen da suke da dukiya suke amfani da dukiyar su yadda ya kamata kawai kana tafiya a can saman bene sai dai ka ji kawai can ƙasa kake ga da an yi an yi wannan to kaga kizatan kenan sannan wa amwatan su kuma in sun mutu dama me sun ma'amatahu fa akbara in mutum ya mutu me za a masa haƙa rami ake a rufe shi haka ne ake a rufe shi to duk waɗanda aka rufe su a ban ƙasa ɗin nan wa alqat ma fiha ƙasa ta yi wurgi da duk abin da yake cikinta wata hallat sannan ta wofinta ta zaizaye ta zama ba komai a cikinta ta zama ba nauyi shi ne ta eh, hallat shi ne abu babu komai a tare da shi shi ne ta ai ta ƙasa ta kasance ba komai a cikinta duk wanda yake ciki zai fito annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi sahihi yace ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fara in bullo amma kuma a hadisin sai yace ina fitowa kuma sai in ga annabi Musa alaihi salam yana riƙe da kafafuwan al'arshi to ban gane ba ni aka fara hura mare ko shi kun ga hadisin babu iskali ana awwalu man tanshaqqu anhu al ard ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito ya fito da rai hadisin bai ce da rai ko ba rai ba za ta fito dai da shi sai ce kuma ina fitowa ina farkawa sai in ga annabi isa annabi musa alaihi salam ya rike al'arshi yace ban sani ba ni aka fara hura mare koshi kaga tabbas dai annabi sama shine farkon wanda zai fara fito fitowa amma idan ya fito da zai fito ko ba da rai ba hadisi bai bayani ba shi yasa sai ya ce in ya ga annabi Musa alaihi salam sai shi ma bai tabbatar ba shi aka fara hura marai ko ko annabi Musa alaihi salam aka fara hura marai sannan sai ce wa awwalu man yuksa Ibrahim alaihi salam farkon wanda za a fara sama tufafi shine annabi Ibrahim alaihi salam shi za a fara sama tufafi to kun ga shine wannan ƙasa za ta fito da duk wanda yake cikin ta ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره شيئا wannan tashin da za a abin da ake ci mishi nashin to ne wa alqat ma wa ta takhallat ƙasa sai wurgi da abin da ta ƙunsa na mamata na gawawwaki duka suka fito wa takhallat ta zaizaye ba komai a tare da ita yanzu ta fito da kowa domin a masa hisabi ta fito da kowa domin a masa hisabi Allah sa a mana hisabi mai sauki wa aznat li rabbiha wa azinat li rabbiha sannan ita ma ƙasa wa ta saurari li rabbiha umarnin ubangijinta da ya bata na cewa ta fito da dukkan waɗanda suke cikinta na mamata wa huqqat kuma dama ƙasa ta cancanta ita ma ta bi umarnin Ubangijinta dama tun da can ita ma ai tare da ita aka ce mana qalata ataina baii da sama da ƙasa dukkanin su ba su sabo ga Allah ba da Allah ya ba su mun yace ku taho sai suka taho kuma an ba su aka ce itiya taw'an aw karha ku zo tilat ko ku zo akan da'a kuna so sai suka ce mun zo a matsayin muna da'a to haka a lahira wa adnat li rabbiha ay sami'at li amri rabbiha ta saurari umarnin da ubangijinta ya bata wa kuma dama ƙasa ta cancanci ta bi umarnin ubangijinta ta saurara ta ci ɗan uwa malamai sun fitar da latifa wannan ta cewa sammai da ƙasai ba fa mukallafai ba ne ba ɗora musu aiki ba dama tun can ɗan adam shi inna a razna al'amana ta ala samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذا وأن خلتون ألا دداما تنبا مكلفي بني بعدونا مسعيكي با أما سيما Allah بيئيا to ina ga mu da aka dora mana kuma mu za a mata hisabi sama ba za a mata hisabi ba ƙasa za a mata hisabi ba duka ba hisabi a kansu domin laisata ta mukallafatai ni. su dukkaninsu ba mukallafai bane ba a dora musu aiki ba amma kuma sun gashi na Allah yana musu shaida wa azlat li rabbiha wa huqat sama wa azlat li rabbiha wa huqat qasa sun surawo umarnin ubangijinsa sun bi ashe mu ne ya kamata mu bi umarnin Allah kamar yadda ubada radiyallahu anhu yace baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati wa ala al-yusri wal usri wal المنشط والمكره وعلى أثرة alaina wala asaratin alaina ku umarnin da za a ba mu muna ganin umarni ne da muke ganin ba mai daɗi ba ne to mu bi wannan biyayya ita ce za ta sa mu tsira dama umarnin Allah ai gwaji a gane za ka yi gwada ka Allah ke al'amru wan nahyu ibtila'un min Allah da umarni da hannu da Allah ke mabawa duka gwaji ne a gaya ya zai zai ko ba zai ba zai ko ba zai ba to kun ga shine wannan sau da haka da ƙasa da sama Allah ya faɗa mana ya za su zama a filin tashin alkiyama sama za ta kyakkece bayan ta gama kyakkecewa ai sabuwa ƙasa za a nannaɗe ta a dunkule ta sannan a halici sabuwa wacce za ta zama muddat a shimfiɗa ta tubsatu a shimfiɗa ta gata nan ta tafi kowa zai iya zuwa wajen a masa hisabi to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗannan abubuwa to sai ya faɗi jawabi ai ya ce mana idan idan idan sama ta kyakke idan ƙasa aka shimfiɗa sabuwa to shi kenan sai Allah ta'ala sai ya ce ya ayyuhal insha ya ayyuhal insha Allah ta'ala bayan ya faɗa mana abin da zai faru a tashin alkiyama wannan wani uslubi ne na Alƙur'ani. idan za a jawo hankali kuma ana son masu wa'azi su zama wannan daga cin abin da za ka tunatar da mutum da shi zuciyar shi ta raurawa ya bi Allah akwai tuna masa da lahira saboda ya san lahiran nan ba wajen wasa bane kuma babu wanda haukarsa za ta ɗibe shi ya ce ba lahira a can da an zamu kan lalina kafa gula ta ati na sa'a zaman lalina kafa ruwa allon yi ba'asu hauka ce waɗanda ba musulun waɗanda tun kafin musulunci ya zo irin su kusu bin sa'ida tal'iyadi sun sha faɗa ya tabbatar da kiyama za ta zo kuma ya tambaya mai ban mamaki ya tambayi danginsa banu iyad ya ce ya ma'ashar iyad aina samudu wa ad wa aina al'aba wal ajdad wa aina al-fara'inatu shidad shimali aran an-nas yadhhabuna wa la yarji'un aradu fa aqamu am turiku fa matu fa namu yace ya ku kabilar sabanu banu iyad ya ce ce aina samudu wa ad ina samudu ina adawa waɗanda Allah bai halicci kaman su ba aina samudu wa ad larabawa sun san waye samuda sun san waye ada domin kakanninsu da samudawa da ada kaman yadda ake faɗi a tarihi suna cikin kakannin larabawa su ne ake ce musu arabu kahfa su ne arabul su ne arabu kahfan su ne ake ce musu al'arabul ba'ida larabawan asali can can can na da kai ce ina suke bayan da labar wal ajdad ina babanni ina kakanni kana kallo babanka ya rasu in babanka bai rasu ba kakanka kila ya rasu in kakanka yana nan to kakan kakan ka ya rasu wa'an al-fara'inatu shidad ina fir'aunoni waɗannan masu ƙarfi sai wata tambaya bayan waɗannan tambayoyin in baka san ko su waye wannan ba sai ce mali aran nasa yadhhabuna wa la yarji'una wai ya nake ganin mutane na ta tafiya ba su dawowa ne ko ka taba ganin wanda ya tafi lahira ya dawo tsakanin ka da Allah mali aran nasa yadhhabuna wa la yarji'un fa aqamu da suka je can sun yadda ne sai suka yi zaman su am turiku fanamu ko ku kyale su aka ce suka kama bacci ka je kai tunani ya baka da tunanin ka je ka ba kanka amsa kudu ba yake ma mutanen sai waɗannan tambayoyin kudu ba ana yin wannan tambayoyin ba amsa ake badawa ba kai za ka je ka zauna kai ma kanka karatun ta natsu ka amsa waɗannan tambayoyin tsakaninka da zuciyarka to shine wannan sai Allah ta'ala sai mana amfani da irin wannan uslubin Su ce ya ayyuhal insanu ya kai ɗan adam qawli rajihi malaman tafsiri sun tafi akan cewa nan jinsul insan ake nufi dukkan wani ɗan adam akwai malaman da suka ce ya ayyuhal insan suka ce alkafiru kafiri ake nufi akwai waɗanda ma suka rika ambatar wasu sunaye amma duka waɗannan ba hujjojin da ya tabbatar suka tabbatar da su al'insan nan ɗan adam duka Allah yake magana da shi ce ya ayyuhan insanu ya kai dan adam wannan uslubi ne na makka sai a kira a ce ya ayyuhan insan ko a ce ya ayyuhan nas yadda a ce a madina ma an dan kira haka amma dai mafi yawancin ayoyin da zaka ji ya ayyuhan insan ya ayyuhan nas to duka kusan ayoyi ne waɗanda suke ɗan makka wato kafin a yi hijira a koma madina aka saukar da su da aka koma madina sai uslubin kira ya canza tana ta ya ayyuhal ladina amanu domin yanzu ana magana ne da al muslim ana magana ne da al'umma musulma amma a makka ana magana ne akan ana magana da al-mujtama'ul insani dan adam gabaki da waye zai yadda imanin shine sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun ay innaka sha'in wa amilun wa kashibun kai mai aiki ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kadhan aiki mai yawa fa mulaqihi sannan kuma zaka riski aikin da kai fa mulaqihi wannan zamirin yana kuma zuwa ga kadhun ne din innaka kadhun ai innaka kasibun kai mai aiki ne al kadhu shine al imam al jawzi a cikin zadul masir yace al amalu والسعي للدنيا أو للآخرة أي كن ذاك يكون دنيا يكون الله راشين أكيد كما الكدح الكدح إنك كاذب أي إنك كاسب كيني أي كيني القدح شين الكسب هو السعي هو العمل بك ننسو يلواتي لا السعي أي الكسب أي al'amal ma aiki in ka zo ka ƙara ma da alfi'ilu duk su ne to ya ayyuhal insan ya kai dan adam innaka kadihun lalle kai ne aiki ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kadhan aiki kana aiki da yawa famulaqi kuma zaka riski wannan aikin naka da kai wannan kadhu din ko dai ya kasance kadhu alkhair ko ya kasance kadhu shar ko ya zama na alheri ko kuma sharri shi yasa sai aka ce innaka kadihun ila rabbika ba a ce li rabbika ba da aikin da kake yi karshe dai ina zaka kai zaka dawo wajen ubangiji domin dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'u mu na Allah ne kuma gare shi za mu koma so daga innaka kadihun ila rabbika ba li rabbika ba inda an ce li rabbik to ana nufin aikin alkhairi zalla ne lallai kai dan adam kai ne aiki ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kana aiki ka san cewa za ka koma zuwa ga ubangijinka hatta kafirai sun san da wannan famulaqihi kuma za ka riske aikinka za ka riske shi ko kuma zamiri ya koma zuwa ga rabbika innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi rabbik hi rabbik kenan ko famulaqi famulaqi kadhika za ka riski wannan aikin da kai duka fassarorin za su ɗauka za ka riski ubangijinka sannan kuma za ka riski wa aikin da kai in alkhairi kai za ka gani idan kishi ya sakai. za ka gani kowanne kai za ka gani za ka ga alkhairi za ka ga sharri ba wanda za a tauye maka wala yazlimu rabbuka ahadan inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane wani abu ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قوة لكي شأن نونا مكة وذا أساقا مكة sai saka maka to shine nan kadhu da za ka yi ta aiki kai ta aiki ke ta aiki ke ta aiki har za ka kai zuwa ga ubangijinka shi yasa wanda ya aikin alkhairi ya ji daɗi duka saka duka za a je a haɗa a waje ɗaya ba shine abun ban tsoron da wanda ya yi alkhairi da wanda ya kishi ya alheri duk za a je a haɗu waje ɗaya yasa an ka ɓata rayuwarka a duniya kai ba kai komai ba akwai ban tsoro a ciki ko musamman wannan lokacin da ake cikin mutuwar fuji'a mutuwar fuji'a kawai yanzu ka ga mutum an jima zai a ce maka rasu to ire-iren waɗannan lokutan ne ake buƙatar mutum ya zama ya shirya da Allah ya zama idan mutuwar tasa za ta zo masa fuji'atan ba tare da shiri ba to ya kasance dama yana da shirin baya in an ce ba tare da shiri ba mutumin da ke kwance kan gado Kullum dama a juya a tayar a juya a tayar wasu ma sun kosa ya mutu a yi e, wasu sun kosa ya mutu akwai matsayin da shi kan shi dan adam zuciyarsa ke kai masa ina ma ya mutu kaga mutum ya kai wannan yanayin ai da sauki ya fi koma zuwa ga Allah so tari amma mutum yana gane ya rayuwarsa a ce matashi ne shi yana jin karfi kamar dan doki ya bibi bango yadda yake bukata sai zai saboda karfi ko sai wani ya dukan bango yana gwada karfin shi to mutum yana jin irin wannan kila kuma ga dukiya bayan ƙuruciya ga dukiya sannan kila bayan dukiya ga faɗa a ji to kaga waɗannan abubuwan Allah maɗaukacin sarki ya haɗa ma mutum to an haɗa shi da jaraba kala kala ga ƙuruciya ga dukiya ga faɗa a jiki la sarki ne ya zama sarki baban shi ya mutu ta faɗi ga sassa ƙila ɗan siyasa ne a irin ƙauyukan nan bai daɗe da fitowa daga jami'a ba kawai suka ce sai shi ya guguwa aka zaɓe shi ko to ya kai ya zama ɗan majalisa shi ne na shiga motoci masu numfarfashi to sai Allah an ka faɗa masa da wuya ya ji to irin wannan ya fi haɗari so daga ka yi ƙoƙari ka yi aikin alkhairi in ka yi aikin sharri yi ƙoƙari ka tuba dan kai aikin sharri ka tuba to ka aikata alkhairi bayan sharri wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha in kai aikin sharri to ka tuba sai ke aikin alkhairi sai wannan aikin alkhairin ya je goge wancan mummuna shine abin da ake fata to nan gashi Allah ta bata mana kowa yana aiki kullun shaki ala shakilatihi kowa zai yi aiki akan abin da yake ganin hanyar da tafi masa daidai amma fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangiji shi yafi sanin waye yafi hanyar waye hanyar wa tafi zama ta shari'a ta gaske kowane mutum zai bi wata hanya ya ce ai kaza yake ya ce shine ma dan aljanna Sai ai shi ne kaza shi yake kan daidai Allah ya sa muna kan daidai sai Allah ta'ala ya fara ba mu labarin bayan an yi aikin nan tunda an ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi to sai za a ba mu labarin hisabi na'am فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا Allah ta'ala ce fa amma man uciya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafin sana ranar tashin alkiyama bi yaminihi da hannun damansa fa sawfa yuhasabu to ana fatan da sannu za a masa bincike hisaban yasiran wani bincike wanda yake mai sauki nana rabbi yallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan me alhisabul yasir din nan annabi sama ya fassara cewa shine ba za a masa wani bincike ba shine ya bada ka'ida ce man nuƙishan hisab uzib duk mutumin da aka yi masa dikin dikin dikin dikin dikin a bincike to uzib sai an masa azaba a ce a maka hisabi dikin dikin shi yasa wanda yafi kowa kuɗi ya fi kowa hisabi domin shi nera da kwabo sai an yi hisabi nera ya yi same ta kun ga hadisin la tazulu qadama abdin yawmal malkiyama a su mai lissafa abubuwa guda hudu yace la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hadisin al-imam tabarani da isnadi sahihi ce kafar bawa kafafuwan bawa guda biyu ba za su wuce filin tashi alkiyama ba hatta yus'ala an arba'in har sai an masa tambayoyi hudu a tambaye shi game da abubuwa hudu kai amma tambayoyin guda biyar ne an umrihi fi afna za a tambaye shi game da rayuwarsa gabaki daya umuman da Allah ya ba shi shekaru kaza kila shekara tamanin a duniya kila casa'in kila saba'in kila sittin kila hamsin kila talatin kila arba'in ko makamancin haka to sai an tambaye shi game da wannan shekarun nasa gabaki ɗaya ne da su Fima ma'afna a mai ya karar da rayuwar tasa wa an shababi fi ablah sannan sai a tambaye shi kuma game da kuruciyarsa kun ga kuruciya alkhas ke can umuman nan khususan saboda mahimmancin kuruciya wallahi wannan shekarun suna da haɗari suna da haɗari shekarun kuruciya daga shekara goma sha biyar ɗin nan haka kai shekaru arba'in da biyar suna da haɗari wasu kuma malaman suka ce arba'in wasu suka ce talatin da biyar ne ma kaga kana da ashirin in ka ɗauki arba'in da biyar za a maka tambaya kansu cikakku me kai da su kayi abin arziki ko kome sannan wa'an ilmihi fi ma'amila bihi za a masa tambaya game da iliminsa da ka koya mai kai da shi an ilmihi fi ma'ani bi mai kai da ilimin ka koya baka aiki da shi aikin ka halafa fatuwa ka takwa ka abinda kake faɗi daban abinda kuma kake aikata daban koko sannan wa ammalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu su'alani tambaya guda biyu a game da dukiya min aina iktasabahu daga ina dukiyar ta zo halal ko kishiyar halal wa fi ma amsaqahu sannan ko me kai da dukiyar min aina wa fi ma daga ina kuma me aka yi da su ina suka zo daga ina suka zo sannan ina suka tafi sai an yi ma mutum wannan tambayoyi to shine wannan su daga za a yi ma mutum wannan tambayoyin guda biyu guda hudu sannan za a zo a yi makafarai tambaya wa kifuhum innahum mas'ulu kafin su wuce za a tambaye su a ce a tsaye da su za a tambaye su sai an musu tambaya to shine Allah ta'ala ce fa amma man uce kitaba bi hu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin sa da daman sa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanna za a masa bincike mai sauki in aka ga tauhidin sa ya ci ba yi da matsala a ƙida aka zo kan sallah aka ga sallah shi ta yi to duk sauran masu yi alhisabu da sir na sai wuce a ƙida fesfes sallah ta yi kyau sai ce mutum ya wuce shi kenan alhisabu da sir kenan shi yasa mun sama ya karantar da mu a sallah kada kai sallah ta tahiya ta biyu ta ƙarshe ba kai wannan addu'ar ba Allahumma hasibni hisaban yasira alal aqalli sau ɗaya in kai fiye da sau daya kai Allahumma hasibni hisaban hisira a tahiyar karshe in ka gama tahiya at-tahiyyatu lillahi tayyibatu salawat assalamu alayka ayyuhan nabi har zuwa sannan as-salatu ala nabi sama kama annabi sama salati as-salatu ibrahimiyya sannan bayan a salatun ibrahimiyya sannan kai a taawudh min al arbaa ka roƙi Allah ya tsare ka daga wasu miyagun abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal kai wannan addu'a kafin a sallama sallah sannan ka ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ka min hisabi mai sauki da an bincika komai kawai a ce daidai wannan ya ce ɗin ka fahimci yadda yake in ka taɓa tafiya kana tafiya kana shiga jirgin sama ko ka je wata ƙasa za ka gane yadda ake ya ce a matsayin almasalul adna amma walil akhirati almasalul a'la ka ɗauki shi a matsayin wani misali da zai kusanto maka da fahimtar ya ce, ka kalli yadda wani zai zo kawai sai dai a ce ya wuce kawai sai dai a ce ya wuce ba komai ba komai ba wanda zai wani bincike shi to za ce ya wuce to kai fatan in wannan za ka ga irinsa a terminal filaye wajajen saukar jiragen sama inda ake karban mutane ake karban baƙi a wasu ƙasashe wallahi wani zai zo kawai sai dai a ce ya wuce ba yi da wata matsala wani kuwa fa sai an kwace kashi, wani sai an kwace passport akwai damuwa kenan kwamfuta ta leƙa ta ga akwai wani abu a jaka shi sai ce wani ala wata alama haka jajajir cewa akwai damuwa wa kifuhu innahum mas'ulu ce ka a shi ya wuce wani bayan an kwace passport din sai a mayar mishi da kayan shin aka gane ba yi da damuwa ka dai jinin shi ya dan ne ya dan so ya hau ko ya hau wani ko sai a ce a kai shi daki kaza ɗakin bincike wani daga wannan ɗakin binciken an shi kenan sai dai ka ga ɗan whatsapp da masu facebook suna yawo da shi a abin nan cewa ga shi kawai da hankop a hannu waya da jiwu je ce ina ka samu wannan yana ce somebody gave me who is that somebody sai ya kasa magana ya ga kwaya a cikin jakashi shi ke magana ta lalace in saudiya ne da china da wasu kasashe a shi ke na ranar sai dai uwashi ta haifi wani in tana nan da in ko ba ta dare shi ke nan ya bi ta ila ita mutuwa kyau ta yi shi kuma to ga dai nan Allah ya gafarta musulmi ne shi ne wannan amma wani al'akhiratul masalul a'la to lahira babban misali take da shi amma wannan al-misalu taqribiyun Al'misali misalu misali ne na kusantowa a fahimta mun gane so da ka alhisabu ya ce ɗin nan ni yawaita addu'a game da shi kuma annabi sama ya faɗa cewa akwai mutanen da saba'una alfan yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala iqab za su shiga aljanna ba azaba babu bincike ba za a musu bincike babban da kwata sannan ko balle a musu azaba manzo sama da ya faɗa masa habbansa wannan sai ya tashi sai ya shige gida sai suka rika tattaunawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai da manzo sama ya gama barin su sun gama tattaunawa shikenan sai ya dawo sai suka ba shi labari ai ga tattauna da suke ta suna magana akan saba'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqabin wannan dubu saba'in din da ce za shiga aljanna ba azaba ba ba ba ba hisabi suwaye su sai manzo sun ce humul ladina la yastaquna wa la yaqtawuna wa la yatatayyabuna wa ala rabbihim yatawakkalun su ne masu sufofi guda hudu la yastaqu in ba su da lafiya ba su ce ma wani da Allah yi min addu'a ko da Allah yi mini tawaida ko yi min ruqya sukan bari in wani ya musu da kan shi to shi kenan amma su ba ta nema shine la amma in za a musu ba su hanawa wala yaqtawun sannan ba sa yin lalas in ba su da lafiya ba su zuwa su samu karfe a sa shi a wuta a ƙanana musu a jikinsu don su warke wala ya tsayyarun sannan ba su canfi ba su danganta wasu abubuwa ya fito zai je kasuwa sai ya ga fararen kaya sai ciye da sa'a zai buɗe shago yana buɗe shago sai wani zai dan Allah ba na ashana in an jima zan kawo maka kuɗin sai ce shikenan ya bata min kasuwa yau yau ba sa'a yau da bashi hmm? da bashi ko ya kama hanya zai tafi kasuwa kawai sai ga kuturu da kuturu ya fara gani yana fitowa kofar gida dama bai yi addu'a fita ba sai ga kuturu sai sai ba sa'a to canfi kenan canfi kenan wa ala rabbihim yatawakkalu ga ubangijinsu suke dogara to waɗannan su la yuhasabuna wa la yuaqabu su dubu saba'in ne ukasha ibnu mihsan sai ce ya rasulullahi ud'u ya an yaj'alani minhum ya ma'aikin Allah roƙa Allah ya sanya ni a cikinsu. ban sama kai tsaye sai ce anta minhum amma wahayi kana ciki uktasha shi ma wani ya sake cewa ya ya ud'u Allah an yaj'alani minhum yace sabaqaka bi'a uktasha shi ni ma ya ma'aikin Allah ka sanya ka roƙa min ni ma in zama a cikin zuma ya ce uktasha ya riga ka a kulle kofa yanzu da an ta tambaya sahabbai duk sun cinye waɗannan dubu saba'in din sun cinye komai fa kenan shi yasa sai man sama ya kulle kaji yanzu mutum ɗaya kawai aka sanya a cikin dubu saba'in din nan sai ka je kai ta lissafi ni zan iya addu'a Allah ya sanya ni a ciki kai ma za ka iya yi kowa ma zai iya yi amma me da waɗanda cika waɗancan sufofin la yastaqun wala yaktawu wala yatayyabun wa ala rabbihim yatawakkalun to wannan babu hisabi akan su kwata-kwata ba za a musu hisabi ba su ne in waɗannan da sun zo wucewa sai a ce musu haka irin yadda aka kawo tsohon sanata domin a tantance shi ya zama minista tsohon sanata aka zo a tantance shi ya zama minista me suke yi kawai da ya yi eh, haka kawai sai ya wuce eh, akwai tsohuwar sanayya shi ma dama yana nan an tantance shi ya tantance wasu dana to daga shi ma zai a tantance shi to daga da ya zo sai dai ya gaida can ya gaida can shi kenan sai ya wuce to akwai wanda za a musu haka a lahira shi ne fasofa yi hasi Allah ta'ala ce wanda ya zama haka aka ba shi littafinsa da hannun damansa fasofa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a ba shi za a masa hisabi wanda yake mai sauki ba za a yi masa binciken kwakwaf ba balle a kai ga azaba ba za a masa haka ba Allah ta'ala zai yafe masa wasu abubuwansa da yawa a can suratul haqa in ba kuma ta ba Allah ta'ala ya ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya idan aka bashi littafin shi da dama sai rika cewa ha umqra'u kitabiya kai ku zo ikra'u kitabiya ha umqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafina irin yadda ɗalibi yake yi idan result ya kyau sai da yana nuna ma kowa sai ya yi text ya aika ta whatsapp ai yana da gp kaza ai yana da kaza wani ko sai dai ka ji mukus ba bayani to haka a lahira wani al'akhiratul masalul a'la shi Allah ta'ala ce wa yanqalib wa yanqalib ila ahlihi masrur wa yanqalibu ila ahlihi masruran da sannu zai juya ya tafi zuwa ga iyalinsa na aljanna masruran yana mai farin ciki shi farin ciki baka sa kanka shi yasa a balarabe a lugarsa mai fasaha sai ya ce masrur hada Amurin yusarru bihi wannan al'amari ne da ke sa farin ciki da shi kai ba za ka yi farin ciki da kanka ba sa ka ake yi shi yasa ake ce mushi masrur masrur wanda yake cikin farin ciki wanda suka san larabci a cikin ku masrur ai maf'ul ne wanda aka sa shi farin ciki wa yanqalibu ila ahli masruran zai juya wajen iyalansa ya tafi waɗanda za su zama tare da su yake dama abokanan arziki ba za su rabu a lahira ba al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masu takwa su ba za su rabu ba ba za a yi uwar watsi ba ba za a yi uwa kuturwa kaka mayya ba ba za a yi ba a lahira mutanen kirki ba za su yi ba ba wannan mutanen banza ne su ne za su yi sannan kuma والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء iyayen arziki da ‘ya'yan arziki duk za a haɗa aljanna da nassin qur'ani iyayen arziki da suka tsaya suka kula da tarbiyyar ƴaƴansu suka fahimci me maqasudin dalilin halittar su da kuma halittar ƴaƴan me maqasudin aure me maqasudin haihuwa suka san manufar haihuwa suka tsaya suka kula da ƴaƴansu suka musu tarbiyya suka musu addu'a abu biyu ake bukata kai la tanjahu amaliyatu tarbiya illa bi katratil ad'iya sai da yawan addu'a ka yi addu'a kai tarbiyya abinda za ka yi ce ka kwaba ka hana ka ba da umarni ka ce a yi ka ce a bari sannan kuma kai ta addu'a Allah shiryar domin shirya ba hannunka take ba amma ka iyaka abin da za ka iya yi to idan suka yi wannan dukkaninsu za su zama cikin farin ciki Wayan yanqalibu ila ahlihi masuwan shi yasa can sai ya ce me sai ya ce ne ha umqra'u kitabiya ga littafi na ku karanta ku gani a can ya ce inni zanantu anni mulaqin tashabiya inni zanantu ai anni mutayaqqinun ni na tabbatar da cewa zan riski hisabi na mai kyau a ce wuce tafi aljanna wannan shi ne so daga za a ba mutanen kirki a littafin su da hannun dama kun ga hannun dama hannun dama albarka gare shi shi yasa za ka ga abubuwan alkhairi da shi ake yi shi ake hannun dama in a za a ma shugaba da hannun dama ake yi watsahu tsahu safqata yamini haka suke cewa ya ba da damansa dama al-yamin daga al-yumnu ne al-yumnu al-baraka al-baraka so daga za a ba su hannunsu mai za a ba su da hannunsu na dama mai albarka Allah madaukakin sarki ya sa a ba mu da hannun daman mu ma'ansa mu tafi zuwa ga iyalanmu muna masu farin ciki Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyar mu wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in malam gaskiya ne wai idan makwabci ya ji kanshin girkin gidan mutum to dole sai ya bashi har zuwa gida arba'in hagu da dama ni ban san wannan hadisin ba ban san shi ba gaskiya iyaka dai akwai hadisi da annabi salma ya ce mana na aisha radiyallahu anha idan kika yanka tinkiya to ki yawaita roman domin ki aika zuwa ga makwabtanki sannan na Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallama hadisin na cin al al-mufrad suwaye makwabtanta suwaye suka fi cancanta ta kyautata mawa a cikin makwabta sai ya ce ibda'i bil aqrabi fal aqrabi ki fara da wanda yafi kusa sai wanda yafi kusa mun gane to kila shine wannan sannan kuma akwai asari ba hadisi bane asarin al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi tabi'i ne shine yake cewa wa inna arba'ina baitan jaran gidaje arba'in dukkanin su makwabtan mutum ne mun gane ba hadisi bane asari ne sannan kuma in an yi abu na mai daɗi wani ɗan abun marmari to za a fara ba waɗanda suke kusa ne. ilama ma wani abun daɗin makwabtakar tana fara fa ne tun daga gida. irin gidan hayan nan akwai gida mai ɗakuna goma akwai mai ɗakuna shida akwai mai ɗakuna bakwai to sai a basu su ne suka fi cancanta a basu kafin a fito da abin waje in kuma ana da hali duka waɗanda za a basu sai a basu amma ba wajibi ba ne wannan kowa zai gwagwadon wasu. iyaka kuma akwai hadisi da manzo Allah sama ya tsoratar da mu annabi sama ya ce ba mai imani ba ne mutumin da zai kwana ya ci ya koshi alhali makwabcinsa zai kwana da yunwa kuma yana sanar da makwabcin nan nasa bai da abin da zai ci ba imani a tare da mutum ta yaya za ka sani kana sanin halin da mutum yake ciki kana ganin alamomi kila direba ne mota shi ta faɗi yanzu baya zuwa ko ina dan kasuwa ne jalinsa ya karye babu kasuwar baya zuwa ko ina ko ya je kawai zama zai yi fire ya dawo ma'aikacin gwamnati ne an kore shi ko kuma an mai ritaya ya yi ritaya kuma ba a biya shi hakkinsa ba da ana gane wannan yau rayuwar mutane duk ana iya gane halin da ake ciki to irin wannan ka kyautata masa muna roƙon malam ya sa ƴan uwanmu na ƙungiyar gyara kayan ka addu'a Allah ya ƙara kare mana su kuma ya sa musu ikhlasi don tabbas mun ga gyara musamman a filin jiku to wannan dama ya sha magana kansa an yi bayani ko a ran na yi bayani ni da kaina ni a mimbari sannan kuma duk malamai suna bayani akan haka kuma suna goyon bayan abin da suke aikatawa kuma suna musu gyare-gyare a inda suka yi kuskure domin 'yan adam ne za su iya kuskure kuma suna saurara kuma babu wani malami da ya rufe kofar shi a gare su su ma kuma suna zuwa waɗannan kofofin na malamai suna tambaye su so da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka Allah kuma ya tsare su Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci ana buƙatar haka jihadi kala kala ne ni nan da kuka ganna zaune a nan abin da zan iya yi kenan in ban yi ba Allah zai tambaya da abin da Allah ya baka na dama a duniya to yi kokari ka ci gajiya saka al'umma ta ci gajiya wannan abu in ilimi ne ka zama kana kyautarsa in dukiya ce ka zama kana kyautarta idan karfi Allah ya baka kai amfani da wannan karfin naka shine Allah zai tambaye ka game da shi idan Allah ya baka wani mukami ne to yi amfani da wannan mukamin naka wata rana zai zama bashi duk damar da Allah ta'ala ya baka to ya baka ne domin ya gwada ka yi kokari kai amfani da wannan dama kafin ta kubuce maka domin dama ba ta tabbata wata rana za a ce ba ka wata rana kana nan nan amma ba za ka iya yin abin da kake yi ba da to akwai irin wannan ba rana ke ba ku labari ina jin a nan ko a wani waje mufti na saudi arabia sheikh abdulaziz bin abdullahi ali sheikh hafizahullah makamu ne shekarun shi talatin da biyar shi yake kudu ba a arafat ba shekarar da ba shi yayi ba sai bara da bana yana zaune kuma yana kallo ana yi yana ji kan yana ji bai gani afwan yana ji ana yi shi zaune a kujera a tsakon gaba amma ba zai iya yi ba Allah ya rike murya shekara talatin irin yadda kuke cewa no shake shekara talatin da shi ne yake hudu ba arafat duk wanda ya je aikin hajji a waɗannan shekaru 35 din shi yake yin hudu ba a masallacin namira ba shekarar da ba shi yayi ba shi bara da bana wannan aya ce shi bai mutu ba amma kuma kajin da ake ritaya a aikin musulunci ko wa abu da rabbaka hata ya ake yaki har sai an mutu ake bari amma bai daina zuwa wajen ba za a zo da shi ya aikin hajji yanzu idan kai lissafin aikin hajjinsa ya yi aikin hajji talatin ya yi aikin hajji talatin ban sani ba kafin ya fara hudubar ya taɓa yin aikin hajjin ko bai ba ina ba mu bayanin a matsayin lokacin da ya fara hudu ne da kuma yanzu shekaru biyu da bai yi ba bare da bana na kan tsaya in ta in yi in kalli waɗannan abubuwa shekara talatin da biyar kana abu ɗaya aikin Allah amma ga shi yanzu da ran shi ba zai iya yi ba zai zo da haraminsa a sa masa kujera ta alfarma a cikin masallaci a zafin gaba yana zaune sai dai saurara in an ɗan yi abin girgiza kai ya girgiza kai shi kenan da shi yake amma yanzu ba zai iya yi ba da ransa to kun yin wani abu mutum ya rika tuna shi musamman matasa su ne rayuwarsu ta cika yaudararsu sun ya rika jin yana da ƙarfi yana da dama ya ƙi abun abin da zai amfane shi wallahi wannan rayuwa irin ta ce alalaita shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib in ja abul atahiya walla shababu hamidatan ayyamuhu law kana ta yushtara aw yarji'u Irin wannan kuruce ce kake zama bayan ka tsufa ka tsaya kai kuka ka tuno ka ce ina ma Allah ya da maka da irin ta amma wallahi wani ya tuno da kuruce shi sai dai kukan shi ya kuka na hawayen zafi saboda ya san ma sha a yi aikata lokacin yana matashi ba alheri a ciki wani ma ba zai so a buɗe tarihin rayuwar shi na kuruce shi ba ya zo kila ne yana da lala ba shi nan haka zaka ga mutane duk irin wannan tsufa ka je ka bincika ka ga ya kai kuruciyar ka da ka ga mutum kawai ya zan aje shi yana da lala a kofar gida an fito da shi a shanya shi wallahi bai ba Allah ba na sha ba mu labarin al-Imam at-Tabari rahmatullahi alayhi Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari yana cin mutanen da suka dade a duniya yana da wata magana mai kama kwakwalwa ya ce tilka aza'un hafizna halillahi fi shababina fa hafiza halana fi mashiyakhatina ya ce waɗannan gabobin da kuke ganin su lokacin muna ƙuruciya mun tsare ma Allah su yanzu kuma ga mun tsufa Allah ya rike mana su ya tsare mana su shine sai ka tsufa ka ganka gadagau in aka faɗi shekarun mutum sai a ce sai ba kai baka zata ya kai haka ba to ya kai ya ma wuce kila ya rage ma ne saboda ka tsorata kai kuma kana nan wani yanzu laɓaɓa kawai zuji biyar da mutane suke komawa shekara talatin da biyar zai ga mutum ya zama wani daɓal me yasa ba abin Allah wannan ibnu jarir ne tsabar idan yan uwa ku ji tun da ya fara neman ilimi al-imam al-khatib al-baghdadi yace duk kullun sai ya rubuta shafi 40 na ilimi shafi shafi 40 na ilimi da hannun shi to kai ya kake niyya nike yanzu so da kamata sa mu ji tsoron Allah a game da yin wannan kowa ya bada gudunmawa wajen gyaruwa al'umma in al'ummarka ba za ka bada gudunmawar gyaruwa ta ba to kar ka bada gudunmawar lalata ta koma gefe ka shiga cikin maballata in lam tuslih to la tufsid in akwai tsakiya ka tsaya a tsakiya kai ba mabannaci bane kai ba mai gyara ba shi ce sannan alal aƙalli in masu gyara na gyara in ba za ka iya taimakon su da komai ba ka taimake su da addu'a ka ce Allah ya taimake su Allah ya musu jagoranci to kai ma sai kuma Allah ya taimake ka wannan tambayar wai aka ce hukumar nefa ce ko wata bot suke bin mutum bashi sai Allah ya masa rasuwa to wajibi ne a biya masa kafin a kai shi makabarta ko kuma shi kenan ba sai an biya masa ba la'akari da shi ma yana biya kuma wani lokacin ba a samun wutar ko ruwan kuma idan ba a biya mai ba Allah zai mai azaba ranar kiyama to in sunan shi bashi kuma an tabbatar da shi ya ci ba a ringizo aka masa ba bai kuma je ya kai ƙara ba to bashi ne a kansa amma in a ringizo aka masa haka nan irin wannan haukar da ake yi kaga wani gida an ka kalle shi kuɗin nefa shi da aka rubuto mishi ya kai kuɗin gida. to in wannan hauka ce ba daidai ba ne in wannan su ma sukan yi kawai a matsayin abu ne ni ina ɗaukar shi kamar matsayin wasa suke yi amma in in wutar da mutanen mu suke sha ne su kibiya a zo mutum ya sai waya ya rika da ya hango su sai ya zare to nan ba kyau kuma in mutum ya mutu sai an biya masa to da kada ka bari irin wannan ya taru maka haka mutu ba a biya ba domin hakki ne ka sha aka yi da kai za a baka ka biya alƙawari aka yi ba ka ce na gwamnati ne in kace na gwamnati ne kwata ce ko wani zuba ruwan ke tafiya sai a gyaro maka shi ko ba kwata bace ruwan kwata da yake gudana in ana ruwan saman nan duk ina yake tafiya ba dan yake tafiya ba to shi ne ake sa kalorin a sa masa alam a sa masa waye shi kenan a tace sai a da maka da shi kai kuma ka ce ai na gwamnati ne na baba gwamnati kuma kai ka san baba ka ba ce gwamnati domin ba ka da gadanta ba za ka gaje ta ba yaushe ma za ta mutu kai za ta riga ta mutuwa ai to ba daidai ba ne in wannan tunanin in mutum kada mutane su zama sun saba da irin wannan ɗabi'a ƙasashen mu muke mu ƙasar mu da irin wannan ɗabi'a ba daidai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya tsare mu halin da ƙasar nan take ciki Allah maɗaukacin sarki ya ba mu zaman lafiya duk wanda yake nufin wannan kasa da sharri Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da sharrin sa akwai waɗanda su burin su ƙasar nan ta wargaje su suna tunanin idan ƙasar nan ta wargaje mu musulmai mu za mu sha wahala to Allah yana kallon su yana kallon kuma duk abin da suke Allah kuma ba zai kyale su ba da waɗanda suke goyon bayansu a ƙasashen waje saboda manufar su ta siyasa a zarge-zargen da ake ma wasu ƙasashen Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da in musulmai ne su Allah Suki ya sa su gane cewa abin da suke ba daidai ba ne su bar ƙasar nan tamu ta zauna lafiya ba yadda za a ce ƙasa tana rigima tana cin tashin hankali ai abin arziki yanzu waɗannan sojojin da aka kai su Abia da waɗanda aka kai su Fatakwat in ka ji kuɗin da za a kashe ya ci a gina wani titin to amma saboda sharri sai a kirkiro irin waɗannan fitinan saboda a kau da hankalin gwamnati ta zo ta bace abin da ya kamata ta yi ba misali mu a wajenmu ƙarshe kuma mu ci gaba da zaginta wannan shi ne wannan abu ya kamata kowa ya fahimci wannan ba inda al'umma za ta ci gaba ba zaman lafiya shi yasa manzo sa ya lissafa zaman lafiya daga cikin manya-manyan ni'imomi guda uku kullum mu rika tuna makan mu wannan annabi sama ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi fi jasadihi lahu qutu yawmihi fa ka annama hizat lahu dunya wanda ya wayi gari aminan fi sirbihi yana cikin zaman lafiya yanzu sojajen ba za su iya wannan karatun da muke ba saboda ba zaman lafiya mu'afan fi jasadihi sannan jikinsa lafiyar salau ba da ciwo lahu qutu yaumihi sannan yana da abin da zai ci a wannan rana manzo su mai ce in Allah ya maka wannan abun uku fa ka annama hizat lahu dunya kaman an baka mulkin duniya ne duka to mun rika tuna wannan su rika babu abin da ya kai zaman lafiya daraja da kima da tsada shi yasa hatta shi kan shi imanin istiqaqin su ɗaya ne da amnu da iman daga asalin kalma ɗaya suke imani ma zaman lafiya ne shi ne zaman lafiyar zuciya da kuma shi zai gadon maka da zaman lafiyar lahira sannan amnu zaman lafiyar duniya sannan kuma ana amfani da shi ma a zaman lafiyar lahira so da ka yi ƙoƙarin tattalin zaman lafiya ne addu'a Allah madaukakin saki ya kau da fitina yan uwanmu waɗanda aka kashe su Allah madaukakin saki ya gafarta musu Allah kuma ya fitan musu da haƙƙinsu Allah fitan musu da haƙƙinsu wannan zalunci da aka musu da irin abubuwan da ake sannan ko mutane su ji tsoron Allah wannan tura-turan da ake bai da wani alheri in ka tura cewa gashi an ƙona wani to ƙara ziga mutane kake ƙara zigawa kake an dai san abin da ya faru kuma duk jama'a sun sani so da ka ayi addu'a sai a jira kuma gwamnati a ga wani hukunci za ta yi kuma ga yana an fara gani tashin farko wannan abu ne mai kyau da ya kamata a yi ma gwamnati a yi ma gwamnati uh, addu'a Allah ya taimake ta ita wannan kungiya ta yan ta'adda dama kafin a ce mata yan ta'adda to gwamnati ma da kanta yanzu ta sa ta a cikin yan ta'adda so daga da su da boko haram yanzu matsayin su daya ipop ta zama kungiya ce ta ta'addanci so daga yanzu an ɗauke su a matsayin kungiyar 'yan ta'adda so daga ba abin da ke tsakaninsu da gwamnati sai yaki so daga wannan abu ne mai kyau mataki ne kuma mai kyau da aka ɗauka kuma ana fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki masu gaskiya akan mabannata masu gyara Allah madaukaki zaki ya taimake su akan masu kawo banna a ban kasa Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu yan uwanmu da suke can kasar Burma Bama da ake ta kashe su suma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu dauki su ma abubuwan da ake yadawa nasu mutum yana kallo zuce shi sai ta nemi ta fashe ba zai san lokacin da hawaye zai zubo masa idansa ba abun ba kan gani kuma an daɗe ana musu wannan ta'addanci shekaru da yawa ba wai yanzu ba ne ɓoye abin da suke yi yanzu ne abin ya bayyana kowa ya gani so da ka Allah ya taimake su Allah ya tsare su mu kuma Allah ya tsare mu ma gabaki daya Allah ya dora musulunci akan kafirci wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum Thank you.